ban ga laifi ba da 'yan najeriya su kai magana sha iya guje masu amma gaskiya al'amari ba za mu iya ba yanzu misali ka ɗauki wannan kafar sadarwa mtn in ka tattara duk sauran kafar sadarwar da muke da su da gulo da zen da etisalat gaba ɗayan katattara su ba su kai rabin abin da mtn take ba akwai wurare da dama inda mtn take banda ita babu wata so waɗannan mutanen ba za ka iya hana su ba su amfani da abin da ba su da alternative wanda yake Legas yana iya yi wanda yake Abuja yana iya yi saboda in yau ka ce ba ka amfani da MTN za ka yi amfani da etisalat amma wasu waɗanda ke wasu wuraren ba za su iya yin haka ba. To ya kake kallon barazanar da kamfanin na MTN ya yi na cewa za a iya rasa guraben aiki idan har ya rufe kamfanin? MTN da take cewa za ta rufe ma'aikatanta ina ganin wannan barazana ce ba za ta yi ba domin a MTN ma a South Africa ba ta kafu da gindinta ba sai da ta samu matsayi a Najeriya. Kenan ko da yake headquarter tana South Africa amma inda take samun arziki shine Najeriya. Saboda haka barazana ce dai ta kamfani ya ce zai kaza amma idan da za a rufe eh za mu rasa ma'aikata amma ina tabbatar ma MTN da ta yi kwajin domin a South Africa din ma tana takama da abin da suke samu a Najeriya. Hakan kan iya tasiri kenan akan tattalin arzikinta? Ba za mu zai iya shafarta amma ba ba wato wuri ne lokaci ba zai ɗauki lokaci saboda MTN ba ita kaɗai ba ce ba suke biyan haraji a South Africa akwai sauran kamfuna da yawa. sannan kuma munan idan ka diba ka gani za ka ga cewa ya za a yi inda za a rike gaba daya zuwa ni tsawon lokaci zai shafi South Africa amma ba zai yiwu bane ba saboda ba mu da akasinsa yanzu ka dauki DSTV yau in ba DSTV wacce ce kake da ita duk Najeriya wanda za ta sai da wannan wannan star time ɗin ba ta ma yi ko da ɗaya bisa ukun ƙasar nan ba ta rufe shi dstv ko ina ka je a najeriya ko ƙauye ne za ka same ta so kaga ba mu da alternative bamu da wanda za mu ce in mun ba mu yin wannan bari mu yi wannan so gaskiya sai mun kai wani lokacin da muke da waɗanda za mu iya yi ko ba wannan amma a yanzu ba zai yi ba amma da zai yi da zai shafi tattalin arzikin south africa a lokaci mai tsawo ba wai immediately ba ba yanzu yanzu ba kana ga wannan kira da 'yan najeriya ke yi shine mafita kan wannan takaddamar eh mataki ne da dace domin in ka kula da an taɓa yin wannan kuma an kashe mutane fiye da mutanen da kashe a south africa amma mu ji mutum ɗaya ba da aka gabatar a kotu yanzu mutanen da aka kashe bai wuce ɗaya bisa goma mutanen da aka kashe a da ba amma yanzu an ce an kama sama da mutum ɗari uku za a kai su kotu kaga ɗaya kenan na biyu kuma yanzu gwamnatin ta sako sojoji kaga ta nuna da gaske suke ga mutanen ta idan kuma kowa san soja bai amfani da harsashen roba soja bai wasa to wannan ya nuna gwamnatin can ta damu kuma me yasa ta damu saboda ta ga sauran mutane ba su lahu ba ai da shiru muka yi an kashe yan najeriya amma ba wani abu ba amma yanzu ka ga wannan dago da ta ya sa gwamnatin south africa ita ma ta tashi tsaye ta dauki wani mataki kuma wannan zai sanya alama ga sauran ƙasashe domin kakkamance ho ba afirka ta kudu ba sauran kasashen su ma wata ran za su iya yin wani abu akasin wannan amma in suka ga wannan bata ji daɗi ba to kowa zai sha jikin jikinsa kuma gwamnatin kowace ƙasa za ta tsaya ta tabbatar da bata wulakantar da makwabtanta ba